الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبنات أعوذ لا تجاريها wa zawul gina lahum mahasinun dummatan lakin na ma kasabu sibaki da ma'abadi wa shamsu fi kabadi sama'i sama biha ba da sana'i fuwai ka kulla muka bidi ورث الإمام الشاذلي طريقه والليث يسري سره للفرهد وذو الجنائي su ma'abuta waƙi masu waƙa lahun mahasin suna da kyau jama'ar gaba ɗaya ma'abuta waƙa duka suna da kyau lakin na ma su sibaki sai dai wato sandan nan na ainihin rigayi ya tabbata li ma'abadi ga matan nan mai suna ma'abadi hmm. ta fi kowa kyau da kuma kwarewa sandan nan na rigayi ya tabbata ga ma'abadi wa shamsu fi da sama'i shi kuma rana yana cikin tsakiyar sama sama bi badi wanda badi sana'i wanda madaukaci a wato nan haske sama bi shi ya dauka da ita an ga bayyanannen haske shi ya ɗauka da ita waka kulla muka bidi a saman duk wani abin da yake tsakiya hmm. haske shi ya ɗauka rana a kan duk wani abin da yake tsakiya hmm. warisal imam shazali dariqa imam shazali wato ya gaji dariqansa dariqan annasiri wallahi da ma ai zaki yana zaki yana ainihin kora ainihin sirrinsa ga 'ya'yansa. Hmm. zaki yana kore sirrinsa ga 'ya'yansa dama wa zawul jina'i su ma abota wadata amma abota kai waƙe lahum mahasin suna da kyawu jammatun gaba daya lakin na ma kasabu sibaki sai dai sandan nan na ainihin rigayi lil ma'abad ya tafi daga matan nan mai suna ma'abad wa shamsu fi kabdi sama shi rana yana cikin tsakiyar sama sama biha badis sana wanda badis sana bayyanannen haske sama biya shi ya dauka rana wai ka kullu mukabbir a saman duk abin da ke tsakiya na'am warisal imam ash-shazali dariqa wato imam imamu shazali ya gaji dariqan sa na'am wallahi su yasri sirru dama ai zaki yana ainihin gudanar da sirrin sa lil furha ga sa zaki yana gudanar da sirrin sa ga sa na'am na wani imamu ne ya warisan imama ya gaji imamu shafi'i ke shazali ya gaji imamu shazali da ya gaja ɗariƙahu ɗariƙahu ya zama kuli shi ɗan nasiru ya gaji imamu shazali bi ya gaji ɗariƙa imamu shazali wancan fadar da shi tufa a saniya بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إعراب الأسماء الخمسة لإعرابنا أسماء الخمسة نعم قال وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو يشي أما أسماء الخمسة تعنى مثل رفع دواو وتنصب بالألف كما أنا يمي نصب بألف وتخفض بالياء أنا يمي جرى دياء نعم وأقول الثالث من الأشياء التي تؤرم بالحروف na uku daga cikin abubuwa wanda ake masa lirabi da huruf al-asma'ul akwai asma'ul khamsa wa bayanuha haqiqa bayanin sa ya gabata wa bayanin shuru'i irabiha da bayanin sharuɗan lirabin ta irin wannan lirabi din na'am hukuma an turfa bil wa hukuncin ta shine ai mata rufa da wawun niyabatan damma sai wawu ya zama na'ibi na damma wa alif a masa nasaba da alifun niyawatan an al wato ya zama na'ibi na fataha wa tukfadu bil ya a masa jarri da ya'un niyawatan an al ya zama na'ibi na kasra na'am fa misalul asma'il khamsa al-marfu'a misalul asma'ul khamsa masu rufa idza amaraka abuka fa'ihu idan mahaifinka ya umurce ka kai masa da'a abuka hmm. abuka ya zama fa'il ko hmm. ya zama marfu'un bil wawi niyabatan an al-dhamma li annahu min asma'il khamsa na'am wahadara a kuka min safari mahaifin dan uwanka ya halarto daga tafiyarsa wa ya halatto kuka? fa'ilun ne marfu'un bil wawi niyabata an dhamma li annahu min asma'il khamsa wa min abuka wa akuka marfu'un kowanne daga cikin abuka da akuka a masa rufa li annahu fa'il saboda yana matsayin fa'il ne wa alamatu raf'ihi alwa alamar ruf'an ne wawu niyabatan an damma wato na'ibin damma min al-asma'il khamsa domin yana daga cikin asma'ul khamsa na'am wal kaf mudafun shi wannan kafin din mudafun ilayhi ne shi mabni ala al-fatha fi mahall al eh mudafun an gina shi akan fatha fi mahall jarrin sai hmm. fi mahall khafd hmm. su suna kiran jarra khafd a cikin nasu istilahi din hmm. wa misalin asma’il kamsa almansuba misalin asma’ul kamsa mai nasba a ɗi a ka yi ɗa’a ga mahaifinka wa a haɗif a ka so ɗan uwanka. a kullum min a wa a kaka kowanne daga cikin abaka da akaka mai nasba ne ya annan mafi wurin bai domin shi mafi wurin bai yi wa alamatsu nan su bi al’alimi alaman nasban shi shine alifun ya watan alif fataha wanda yake ya zama na'ibi na fataha ya annahu min al asma'il khamsa domin yana daga cikin asma'ul khamsa wal kaf mudafun ilayhi shi kafu din nan mudafun ilayhi mabni ala al fataha fi mahall al jar eh an gina shi akan fataha wato maimakon ya samu jarra kama sabaka kamar yadda ya gabata a cikin bayani ومثال الأسماء الخمسة المخفودة مثال الأسماء الخمسة مجرة استمع إلى أبيك كسورار ما هيفنك إلى أبيك ko hmm. istami din nan a ga fi'il amr mabni a sukun wa fa'iluhu damirun mustajir an ta. ila harful jar abi ismu majrur bi ila wa alamat Aliya ni ya batar an yi kasara da annahu min asma'i al khamsa mu mudaf wa kaf mudaf ilayhi na'am wa ashfiq ala akik ka tausaya wa dan uwanka wa kullum min abika wa akika makfut kowanne daga cikin abika da kuma akika an mai jarra da dukuli harfin khafdi alai saboda shigan huruful jar gare shi wa alamatu khafdihi alya alaman jarin shine ya'u niyabatan an al wato na'ibin kasara da annahu min al-asma'i domin yana daga cikin asma'il khamsa wal kafu mudafun ilai shi kuma kafu din nan mudafun ilaihi ne kama sabaka kamar yadda ya gabata na'am aka bismillahir rahmanir rahim hadamul lat rusa lata na'am walamma balaga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam islam islam saqif lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam musuluncin kabilar saqif ya bayyana gare shi wa kabilar saqif sun musulunta na'am arsala abu sufyan wa mughira bin shu'ba sai ya aika da abu sufyan da kuma mughira bin shu'ba at-taqafi mughira bin shu'ba at-taqafi na li hadamin lat sai ya aika shi don ya rusa lata na'am sanamun saƙif shi laka sanamu saƙif ne shi izafa ne hmm. wato gunki ne na ƙabilar saƙif a can ɗa'if wata wajahu wa mu sai suka fuskanci wannan gunki suka rusa shi hatta sawwahu bil har ya zama to sun yi lebur ɗin shi da ƙasa sun rusa wannan gunki sun yi lebur ɗin shi da ƙasa na'am hajji abubakar abubakar radiyallahu an na'am وفي أخريات ذي القعدة أرسل عليه الصلاة والسلام أتن أرشان وتن ذي القعدة سي واتو أبو بكر sai annabi ya aiki abubakar zuwa ga aikin hajji ga mutane cewa ya jagoranci aikin hajji da mutane sai ya fita cikin mutane 300 daga madina tare da abubakar akwai hadaya an gane ku ya fita tare da shi akwai hadaya su ne 20 bajina su ne raƙumma 20 a hadaha rasulullahi sallallahu wanda manzon Allah ya bada su a matsayin hadaya wasaka abubakar ne khams badana sai abubakar ya koro raƙumma biyar ma safara nazala ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam awail surati bara'a a lokacin da abubakar ya yi tafiya sai farko farkon suratul bara'a ya sauka ga manzo sallallahu alaihi wasallam shi abubakar ya riga ya wuce hmm. sai aka saukar da farko farkon suratul bara'a farsala biha aliyan an-nas fi yawm al-hajj sai ya aika da aliyu da ita dan ya isar da ita ga mutane a ranar hajjul akbar na'am wa qala la yablughu anni illa minni sai annabi ce to babu wanda zai isar da wannan sako gare ni a madadina sai wani mutum daga cikin ahlul bait nawa na'am fi tariq sai shi aliyu bin abi talib sai ya rizki. abubakar radiyallahu anhu akan hanya faqala siddiq sai siddiq yace hal istamalaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala ya tambayi aliyu shin manzo sallallahu alaihi wasallam shin ya aiwatar da kai aka aikin hajji ne qala la yace ko kadan walakin ni ba asani aqra'u aw atlu bara'a ala nas sai dai ni ya aiko ni ne ina karantawa kuma ina karanta suratul bara'a ga mutane na'am falamma istama'u minni yawm an-nahr kenan wane ne komanda komanda shi ne abubakar Shi ne aka tura ya zamanto ainihin amirul hajj amma an turo abubakar ya karanta bara'a an turo kai aliyu bin abi talib ya karanta bara'a ga mutane falan mashtama'u bi mina yawon nahr yayin da suka taru a mina ranar idun nahar ranar sallah nam qara alaihim aliyu 13 aya sai Ali bin Abi Talib sai ya karanta musu ayoyi goma sha uku bara'a tun daga farkon suratu bara'a tatadammanu uhud li jami'i wanda ita ayar ta kunshi warware alƙawari yin watsi da alƙawari ga dukkan mushrikai cewa yanzu babu sauran alƙawari tsakanin musulmi da mushrikai saboda an yi alƙawarin an yi alƙawarin warwarewa suke yi allazina lam yufu uhudahum wato mushrikai waɗanda ba su cika alƙawuran ba babu sauran alƙawari gare su na'am wa imhalahum arba'at ashhur kuma an jinkirta musu watanni hudu na'am an gane ko dukkan waɗannan mushrikai masu wawar alƙawarin nan wato an ba su notice an musu jinkiri na wata hudu na'am yusihuna fiha fil ard kayfa yasha'u za su ringa siyaha a cikin ta a doron ƙasa yadda ga dama na'am bi ma'ana an ba su wata hudu su yi yawo in ma za su za su yi tafiye tafiye ne wajen dangin su ko za su yi kasuwanci ne an ba su dai wata hudu su yi hada-hadan su wata hudu na wucewa babu sauran alƙawari sai yaki kawai wa itimamu ahadin mushrikin allazina lam yuzahiru ala almuslimin da kuma cika alƙawarin mushrikai waɗanda ba su taimaka ma wasu mutane akan musulmi ba walam yaghdiru bihim ila muddatihim kuma waɗanda ba su yi yaudara ga musulmi ba wato an jinkirta musu zuwa ga tsawon lokacin su shine ma'ana ila ne. an ba su notice zuwa ga lokacin da aka yi alƙawari da su sun da sannan sai Ali bin Abi Talib yayi kuwa la yahutu ba'da al'am mushrik cewa kada wani mushriki ya ƙara yin aikin haji bayan wannan shekara yanzu maganan kuma kafiri mai bauton gunki ya zo ya yi aikin haji a Ka'aba ya ƙare kuma daga yau wala ya dufu bil bayt uryana kuma kada wani mutumin da yake tsirara ya zo ya yi dawafi a ɗakin ka'aba duk wannan al'ada na jahiliya yanzu an riga an kore shi yanzu musulunci za a yi eh, an yi haƙuri an daɗe ana haƙuri da kafirai masu bautan gunki suna zuwa sun sanya gumaka 360 a ka'aba sannan suna zuwa suna yin aikin hajji suna bayyanar da kalmomi na shirka a cikin ka'aba sannan suna aikin hajji tsirara to daga yau an sanar duk wannan abin yanzu ya riga ya ƙare an gane ko wa kana aliyu salli fi hadha safar wara abi bakr ya kasance aliyu yana salla a cikin wannan tafiya bayan abubakar radiyallahu anhu ma kaga abubakar shine jagora shine imam shine aliyu dan sako ne eh yana da asali mana sosai kuwa a yanzu a yi aikin hajji ya daɗa amirul hajji sun zamanin mu su eh. zamanin shin lallai ne shi an ba su lokacin kowa da an yi warware ana yi ko wasu lokaci guda ko da shi an ba su wannan amma yana da kyau da ya bada notice din na'am bismillahir rahmanir rahim fa ashara bi an yu'ammar ala al-jaysh kullihi amirun wahid wato sai ya ishara cewa a nada ga sojoji duka a nada shugaba guda daya wa ya tanawa gul imara sai su ringa mayewa ga shugabancin in wannan yayi shugabanci sai ya sauka ya ba wannan wannan ya shugabanci ya sauka ya ba wannan za su yi ta tanawo har sai an shugabantar a cikin yini daya a shugabantar da su da yawa sai suka amshi shawarar shi wa sai suka shugabantar da shi fakaraja radiyallahu an fi sai ya fita Allah ya ƙara masa yadda cikin ɗawainiya lam ta ibhal arab wanda laraba ba su taɓa ɗaukar wannan ɗawainiya ba kafin wannan lokaci ya fita cikin wani irin daukar nauyi wanda laraba ba taɓa yin irin shi ba kafin lokacin nan babu daukar nauyi babu dawainiya aksar wanda ya fi yawa a gani na ido kamar wannan bataliya din Bataliya sojoji su ne alfark faja'al alqalb karadis sai ya sanya tsakiya tsakiyar runduna ya sanya bataliya wa qama fihi ubaida sai ya tsayar da ya shugabantar da abu ubaida radiyallahu anhu a wannan Kalbul jaysh din waje alal maimanati eh, karadis ya sanya a gefen dama a cikin daman sojoji gefen dama aka sanya wani bataliya wa qama fiha umar sai ya tsayar da sai ya tsayar da amr yasa amr ya tsaya a wajen wa shuraihabil da kuma shuraihabil na'am waje alal maisara ya sanya a wajen hagu bangaren hagu na runduna sai ya sanya karadis shi ma ya sanya bataliya wa qama fiha yazid sai ya tsayar da yazidu a wannan waje na'am waja'ala ala kulli kardus rajulan ya sanya ga duk wani bataliya ya sanya wani mutum daga cikin jarumai wa kana adadul karadis ya zamanto yawan yawan bataliyan wato 30 ne ko eh, wa 36 bataliyoyin sun kai 36 kaga wannan ba karamin daukar nauyi akai ba kulli kardus alf rajulan kowanne bataliya an sanya mutum dubu summa amara qaqa bin amr sannan sai ya umarci qaqa bin amr wa ikrama bin abi jahal da ikrama bin abi jahal an yunshi alqital kawai ya fara yaki ya kirkiro yaki kawai yanzu na'am fa ansha fa ahu ko fa anshabahu an yunshi ba kiran hmm. an yunshi ba alqital su hura wutan yaki sai suka hura wutan yakin na'am wata hamun nas sai mutane suka kwama wata ɗara da alfursan ya zamanto wato um, barada suna ta koren junansu wa'annan kaga mutanen farisa su kori musulmi su musulmi su koro su wa azhara khalid ajaibal shaja'a sai khalid ya bayyana da mamake mamake na jarumta ya bayyana da ababen mamaki na jarumta walhamiyya al-islamiyya kuma ya bayyana da kishi na musulunci a wannan yaƙi sosai shi Khalid bin Walid radiyallahu an summa inna ruma hamalu hamlatan azalu sannan lalle su rumawa sun kai dauki wani irin dauki wanda suka gusar da musulmi daga inda suke amma wa ifihim suka gusar da musulmai daga inda suke fa na hada khalid bil qalb sai khalid ya zabura da ainihin qalbul jaysh akwai qalbu shine zuciyar sojoji tsakiya kenan an gane khalid bayna khailil mushrikin khalid ya zabura da wannan qalbul jaysh din nan hatta me har ya kange ya kange tsakanin mushrikai wa rajulihim da kuma bataliyoyin ƙasa rundunar ƙasa su ne su ne rijil an gane rijilul jaish ko rajulul jaish sai ya kange tsakanin bataliyan mushrikai dawakin mushrikai da kuma ainihin sojojin ƙasa fan hazamal fursan sai ainihin wato bara da mahaya dawaki sai suka wasu ka rushe sai suka bar ainihin masu yakin ƙasa fa afraja lahumul muslimun sai musulmai suka suka suka watsar da su suka tarwatsa su washtaddu ala rijal suka tsananta ma ainihin masu yakin ƙasa hazamu suka rusa su wa qatalu minhum khalqan kaseera suka kashe halittu masu yawa daga cikin su ma unasan minhum musamman ma wasu mutane daga cikin su qarikara nufis salasi wato ko qarik nu wanda an daure su cikin ankwa da Allah ya firo don kansu gudu an gane ko mm. wasu daga cikin musulmi an daure su don kansu gudu wa qatala nisa al musulmi fi zalika al yawm wato sai matan musulmi suka yaki a wannan lokaci yaki mai tsanani an gane ko wa ablaina bala'an hasana mm, wato suka yi kokari kokari mai kyau an gane ko sun bayyanar da jarumta bayyanarwa wanda yake mai kyau su musulmata wa mimman ubliya fi zalika al amma anan wajen an ce mata sun yaki dawo mata suna yaki ne eh? mata sun tambayi annabi cewa ya rasulullah mata suna da jihadi yace alaihim da jihadul laqi talafi alhajj wal umra mata suna da jihadi wanda babu yaki a cikin shine hajji da umra an mata abin da ya shafi yaki da bindiga su fito suna harbi ana harbin su su masu zamanto sojoji babu shi a musulunci sai dai idan an zo yaƙi na musulunci mata za su bi mazajen kowace mace tana tare da mijinta za su to su ne masu dafa abinci marasa lafiya su ne masu kulawa da marasa lafiya amma abin da ya shafi a ce mata su ma sun fito ana kwamawa da su wannan babu shi a rubuce an gane wannan ko to abinda duk abin da ya zo game da irin wannan wanda aka ba da labari ga mata a fagen fama to za a ɗauke shi a lalura ne irin kafiran nan sun kai musu hari matan ba yadda za su yi fashe su kare kansu dole ne matan sun tsaya suna wani bangare sai ga kafirai sun kai hari dole ne su yi iya kokarin su wajen ganin sun baka su kariya amma ba wai asalin su ma sun fito fagen fama za su yaƙi ba ne an gane irin tsarin turawan yamma yanzu za a gabace ita ma ta zama komanda tana fitowa ana kwabawa da ita ba daidai bane ya saba musulunci an gani ba daidai bane a ce mata sun shiga cikin yan sanda suna gumurzu tare da maza ko sun shiga cikin sojoji suna gumurzu tare da maza duk wannan ya saba ma ka'ida na shari'a mm. eh za ka wani lokaci ma ba ta ji makwamandan mamazan ɗaya za mu yaɗa lalacewa mana kai mata fagen fama kuna ga yanzu akwai mata 'yan zanda ku sai kuma ita ta kaka wannan dan tsangulcin hijabinta ta fito ita a dole irin akwai kishin addini tare da ita ɗan yaran ba amma mu duk tare ake zama tare da mazan da kuma duk kuma tare ake training din duk ba wani Allah zai sauki wannan tsari ne na turawan yamma eh kuma yanzu kasashen musulmi sun tasirantu da turawan yamma sosai ina ganin in saudiya ne za a ce da wuya a samu mata a cikin sojojin su hakan na'am wa mimman ubliya fi zalika al-yawm bala'an hasana daga cikin wanda wanda suka suka suka nuna bajinta bajinta mai kyau akwai Abu Sufyan radiyallahu an bi sa'i wa tahridi wato ya nuna ainihin dawai wato wato wato dawainiyansa wa me wa tahridi da kuma yadda yake ta caza sojoji yana ta caza sojoji zuwa ga yaƙi وانتهت هذه hazima ta الروم sai wannan a ya ƙare da ainihin rushewar rumawa na sharru hazima wato mafi sharu a ainihin rushewa na wafi ja a buraid al-madina a cikin tsakiyarta a cikin tsakiyarta sai ga yan saƙon madina sun zo sun ba da labarin rasuwan saddi a waka sadiq wato ana cikin wannan yaƙi sai labari ya zo cewa abubakar ne siddiq ya rasu na wa khilafatu umar bin khattab sannan da khalifancin umar dan khattab tawliyatu abi ubaida da kuma eh, shugabantar da abu ubaida an shugabantar da abu ubaida jagorancin ainihin sojoji na'am falam yabluk hadha al-khabar al-jaysh illa ba'da an qadat al wannan labari na rasuwan abubakar bai kai ma sojoji ba sai bayan sojojin sun kare bayan wannan waƙi a ta kare a lokacin ne sojojin suka ji labari cewa shugaban su ya rasu radiyallahu an Don wani lokaci bayan da labarin rasuwan zai iya karya gwiwa na sojoji eh, الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وحدثنا محمد بن رافع وعبد الحميد وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أكبرنا معمر عن زهري عن ابن مسيب عن أبي هريرة قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا من هلتا تارد منزول صلى الله عليه وسلم من هلتا ياكي حنين فقال لرجل ممن يدعى بالإسلام sai ya ce ma wani mutum daga cikin wanda ake mai da'awan musulunci haza min ahalin nari yace wannan yana daga cikin yan wuta a gane ku wani mutum wanda ana mai da'awan musulunci sai ce wai dan wuta ne kuma falamma hadarna alqitala qatala rajul qitalan shadida lokacin da muka halarci yaki sai wannan mutumin da aka ce dan wuta ne sai yayi yaki yaki mai tsanani asabatul jiraha sai ciwuka suka same shi ya zama to wannan mutumin ya ji ciwo da yawa a fagen fama din fakila ya rasulullah aka ce ya rasulullah ar-rajul allazi qulta lahu anifan wato mutumin da kace mai dazin innahu min ahlin nari cewa lalle yana daga cikin yan wuta fa innahu qatala al-yawma qitalan shadida to gashi fa yau yayi yaki yaki mai tsanani ya rasulullah wa qad mata kuma ga mutumin nan fa ya rasu kuma ka ce wai dan wuta ne fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bilan nari to sai annabi yace wato wannan mutumin yana nan zuwa ga wuta dan wuta ne na'am faka da musulmi na an ba. to wasu sashen musulmai sun kusa su yi shakka hmm. an gane yaya annabi zai kalli mutumin da ya yi irin wannan bajinta a fagen fama ya kalle shi ya ce mai dan wuta sai ya to wasu musulmai suna so su yi shakka domin a cikin musulmi ana samun masu raunin imani hmm. in ba haka ba in dai manzo Allah ya riga ya faɗi magana ba ya kare ba hmm. dan kaga mutum yana ta kokari a fagen fama aka ce dan wuta ne kasancewa koriya yake yi manzon Allah wanda ake ma wahayi wanda Allah ke sanar da shi shi ne fa ya gaya ma dan wuta ne an gari, to sai ya zama wasu musulmi masu raunin imani sun kusa yin a akan al'amarin fa bayyana mahum ala zalika to ana nan suna cikin wannan hali isqil sai aka ce musu innahu lam yamut to ai mutum bai mutu ba aka ce musu ai ba mutumin nan ba ga mutuwa yayi ba an dai mai jina-jina ne amma bai mutu ba walakin nabihi jirahan shadida sai dai tare da shi akwai ciwuka masu tsanani na'am ma kana min al-layl lam yasbir ala al-jirah yayin da ya kasance da dare bai yi hakuri akan ciwuka ba an gani sai kasa hakuri akan ciwuka da ya ga an ji mai ciwo da yawa sai kalla ya za a ce iri na jarumi a ji min ciwo irin wannan kawai wannan bawan Allah sai ya kashe kanshi kawai saboda ya ja mushi fa ukbira annabi sallallahu alaihi wasallam bizalik sai aka ba annabi labarin wannan cewa wannan mutumin nan fa daga ce dan wuta ne fa gashi ya kasa yin hakuri da ciwo ya kashe kanshi na'am fa qala Allahu akbar sai annabi ya ce Allahu akbar ashhadu anni abdullahi wa rasuluhu yace Allahu akbar na shaida cewa lalle ni bawan Allah ne ko manzon sa summa amara bilalan fa nadada nas sannan sai ya umarci bilal sai bilal ya yi kuwa cikin mutane inna da kullum jannata illa nafsun musulma. cewa lalle ba mai shiga aljanna face rai musulma ba mai shiga aljanna face rai mai musulma wa inna allaha ayyu da hazar dina bin rajul fajir cewa lalle Allah zai karfafa wannan addini da mutum wanda yake fajiri kun gane Allah yakan taimaki addinin musulunci da mutum banza gashi mutum banza ne ba mutumin kirki bane amma kaga yana ta bada gudunmawa ga musulunci amma kuma ƙarshen al'amarin shi dan wuta ne shi ku fahimci wannan don kaga an ce wane ya bada gudunmawa ga musulunci ba yana nuna kuma cewa lallai mutumin kirki ne. ana iya samun wani ya bada gudunmawa ga musulunci mutumin banza ne shi eh حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القارئ القارئ حي من العرب عن أبي حازم نعم سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون من زم الله صلى الله عليه وسلم يا حد يا قوما شيد مشركي نعم فقتتلوا sai suka yi ta yaƙi da juna falamma الله rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila askari a lokacin da annabi ya karkata zuwa ga sojojinsa wa malal akaruna ila askarihim su ma sauran suka karkata zuwa ga sojojinsu wa fi ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rajulun la yad'u lahum shadha wato a cikin sahabban annabi akwai wani mutum baya barin wani kuibi wani gefe face ya bi ta duk wani yanki duk wani gefen da ya gani sai ya bi wannan gefen ya dribuha bi yana saranta da takobi an gane duk inda ya ga wasu runduna sun ware an gane ya ga wasu wararren rundunar sai ya bi su da sojojinsa ya bi su da takobi yana sara faƙalu ma ajira min nan yau ma ahadun kama ajira fulana suka ce babu wanda ya yi jarumta a gare mu yau kamar yadda wani ya yi jarumta ya fi kowa juriya Na faƙalar sunan sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma innahu min ahlin nar ku saurara wannan mutumin duk kokarin da yake yi din na faɗan wuta ne shi ba qala rajulun min alqaw sai wani mutum daga cikin mutane ya ce ana sahibu abada ni ni tunda annabi ya faɗi wannan magana zan zaman to tare da shi zan abuce shi in sa mai ido har sai an gama wannan yaki ɗin, ni ne ma'abocin shi har abada na'am qala fakara jama'u. yace sai ya fita tare da shi yana taraka shi yana sa mai ido na'am kullama waqafa waqafa ma'ahu duk sanda wannan mutumin ya tsaya shi ma sai ya tsaya tare da shi wa iza asra asra ma'ahu idan yayi sauri sai yayi sauri tare da shi ala fajuriha har rajul jurha shadida yace sai aka jima wannan mutumin ciwo ciwo mai tsanani fasta'ajala al-mauta to da aka ji mai ciwo sai mutumin ya gaggauta mutuwa mutumin ya kasa yin hakuri sai ya sanya wani nasala sayfihi bil ard ya sanya ainihin tsinin takobin shi a ƙasa na'am wa zubabahu baina sudai ya sanya kaifin tsakanin wajen nonin shi wajen kirjin shi ya sanya kaifin abin anan na'am summa tahamala ala sayfihi sannan sai ya bada karfi akan takobin ya danna takobin ya bada karfi akan shi sai ya kashe kanshi kawai na'am fakarajar rajul ila rasulullahi sallallahu alaihi sai mutum mutumin ya fita zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallam faqala ashhadu annaka rasulullah sai ce na shaida cewa lalle kai manzon Allah ne ga mutumin nan ya kashe kanshi an gane kaga duk abin da yake da alaka da musulmi ya kasa yin hakuri ya kashe kanshi bai halatta ba amma an gane shari'a to wannan shine dalilin da ya sanya malamai na sunna suke haramta kunan bakin wake an gane ko so kunan bakin wake mutum zai kasa haƙuri da ke kashe kanshi yana ganin cewa kafirai sun fi ƙarfin musulmi tunda kafirai sun fi ƙarfin musulmi shi kuma yana ganin cewa ba zai iya yaƙansu ba sai ya sanya bom a jikin shi ya dumfare su saboda kishin addini ya kashe su idan bom ɗin ya fashe shi zai mutu su ma za su mutu wani lokaci kuma za a yi kuskure shi zai mutu su kuma za su mutu ba an sha cewa wani ɗan ƙonan bakin wake ya kai hari cikin wasu runduna amma bom din ya fashe kafin ya sadu zuwa ga rundunan kuma ji wani ai za ga wani lokaci sai ya zai samu nasara ya kashe mutane shi ma ya mutu wani lokaci kuma shi shi zai mutu su ba su mutu ba an gani amma dai abin da ake duba a nan wajen ya kashe kanshi ba a so a ce mujahid ya kashe kanshi gara a ce kana yaƙi ne wato kana kana harbi makiya suna harbin ka kana harbi suna harbin daga baya ka zo ka samu nasara ka kashe su ko kuma sun samu nasara ka kashe ka a nan wajen idan sun samu nasara sun kashe ka ka zama to shahidi idan ka kashe su kuma suna wuta amma idan kai ka sa bom ya fashe ba ka mutu me an sakamakon ka to manyan malamai irin su Sheikh Usaimin sun ce mutumin da ya sanya bom ya fashe ba a sashi daga cikin shuhada wannan fahimta ne na ainihin al'allama ibn usaimin da rahimahullah saboda doron nasar alkur'ani wala taqatulu anfusakum inna allaha kana kuma rahima kada ku kashe kawukanku lalle Allah ya kasance mai tausayi a gare ku gara ka riƙi makami ka dumfari makiyi kana harbin shi yana harbin ka in ka samu nasara a kan shi ka kashe shi in ya samu nasara a ka kai kashe ka amma ba wai kai ka to sababin mutuwan kanka da kanka ba kun gane ko wannan yana daga cikin fata wanda manyan malamai suke ba ainihin mujahidun eh na'am qala wa mazak sai ce ah, ka ce ashhadu an la ilaha illallah annaka rasulullah ka ce ka shaida cewa lalle ni manzon Allah ne menene ya faru ne qala ar-rajul allazi zakarta anifan annahu min ahli an-nar cewa mutumin da ka ambata zan cewa yana daga cikin yan wuta fa a zaman nasu salika wanda ya zamanto har mutane sun ga girman wannan abun fa qultu ana lakum bi. ni kuma sai nace to insha Allah ni zan to abokin sa zan zuba to mana zan to mai sa masa ido zan raka shi fa karastu fi dalabi sai na fito cikin neman sa hatta juriha jurhan shadidan da na fito ina ta neman sa har ya to an ji mai ciwo jin ciwo mai tsanani na'am fasta'ajala al-mauta sai mutumin sai ya gaggauta mutuwa ya kasa yin haƙuri sai ya sanya tsinin takobin shi a ƙasa kuma ya sanya kaifin tsakanin wajen nonon shi sun mata hamala alai sannan sai ya ba da ƙarfi akan wannan takobi faƙatala nafsa sai ya kashe kanshi faƙalar rasulullah sallallahu manzon Allah sallallahu ya faɗa a yayin haka inna rajula la ya'malu la ya'malu amala ahli janna lallai mutum zai ta aiki irin aikin yan aljanna fi ma ya yabdu na cikin abin da ya bayyana ga mutane huwa min ahlin nar alhali yana daga cikin yan wuta nam wa inna rajula la ya'malu amala ahlin nar lalle mutum zai yi ta aikata aiki irin aikin yan wuta fi ma budulin nas a cikin abin da ya bayyana ga mutane huwa min ahlil janna alhali yana daga cikin yan aljanna kenan da zaran mutum yayi kunan bakin wace zamu ce lalle yana cikin wuta eh sai mu ce me ya aikata abu na kuskure ya aikata aiki na yan wuta amma ba lalle bane ya zama dan wuta ya aikata laifi ne al'amarin shi na wajen Allah dan ba wai kafirta ne ba ko ba wai za ce to ai tunda ya kuna bakin wata ya zama kafiri bane musulmi ne ya aikata laifi to a ka'ida na murtakibul kabira al'amarin shi na wajen Allah sai yanda Allah ya yi da shi kun gane ko amma wai a ringa yaban shi akan cewa wato yayi bajinta to a ka'idar musulunci ba bajinta yayi ba an gane bajinta ne ka dumfari makiyi kana harbin shi yana harbin ka bayan kun kwama kun daɗe kuna kwamawa in Allah ya bashi baka nasara ka kai shi lahira in Allah ya bashi nasara shi kuma ya kai ka lahira kai idan ya kai ka lahira baka yi hasara ba kai shahada ne ko inna allaha ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yuqatiluna fi sabilillah fa yaqtuluna wa yuqtalun ko hmm. na'am حدثني محمد بن رافع حدثنا زبيري وهو محمد بن عبد الله بن زبير حدثنا شيبان نعم قال سميت الحسن يقول يشي ناجي الحسن yana cewa inna rajulan mimman kana qablakum lalle wani mutum daga cikin waɗanda suka zo gabaninku karajat bihi qurhatun wato wasu irin miyaku miyaku da wasu kuraje sun fito ma wannan mutumin falamma azatu intaza sahaman min kinana to a lokacin da wayannan miyaku suka cutar da shi ya zama to miyakun suna ta damun shi kawai sai ya cire wani kibiya daga cikin jakan kibiyansa kinana jakar kibiya na'am fa falam wato falam yarqa iddam hatta mata wato sai ya dogara a gare ta an gane ko da ya cire takobin nan sai ya ba da ƙarfi a gare ta ko ban ji wannan ai a ah, kai ya ba da ƙarfi a gare ta falam ya tsaye dan wato jinin nan bai natsu ba hayyar su rasu qala rabbukum eh wato ya soka wannan kibiya a gare ta da ya soka kibiya ga wayannan miyaku sai jinin na ta zuba jinin bai tsaya ba hayyar su rasu sai ubangijinku ya ce kada alayhi aljanna wannan bawan Allah na haramta mai aljanna summa madda yadahu ila sannan sai ya mika hannun zuwa ga masallaci fa qala i wallahi laqad haddathani bi hadha al jundub yace i wallahi haqiqa jundub bin abdullah haqiqa ya ban labari game da wannan hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallam a wannan masallaci وحدثنا محمد بن ابي بكر حدثنا وهب بن جرير نعم حدثنا ابي قال نعم. سمعت الحسن يقول يتي ناجع الحسن ينا تشيوا حدثنا جندب بن عبد الله إيه. نعم في هذا المسجد فما نسينا wato jundub ya bamu labari a wannan masallaci ba manta ba wa ma nakhsha an yakuna jundub kazaba ala ba ma jin tsoro a ce jundub yayi ƙarya ga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzo eh, eh, wani mutum wanda suka zo gabanin ku wasu irin miyaku da wasu irin ƙuraje kuraje sun fita gare shi fa zakara nahwa sai ya ambaci hadisin irin dai wannan hadisin an gane to an ce wannan bawa eh cewa an ce wannan bawa dan wuta ne ko na haramta mai aljanna kaga an ce wannan mutumin tunda ya kashe kanshi an haramta mai aljanna kenan yayi ridda kenan tunda an haramta mai aljanna eh ya kafa kenan kafiri ne shi idan ya halatta haka in yana ganin hakan daidai ne wannan ya yi ridda an gane in yana ganin ya halatta musulmi ya kashe kanshi ba tare da wani dalili ba kawai ya kashe kanshi wannan an gane ku to wannan duk wanda ya halatta haram shine ya ridda amma haka nan kawai don ya kashe kanshi ya aikata zunubi ne mai girma eh بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الأول إيه. الجملة الاسمية الجملة الاسمية الأمثلة الدار واسعة نعم. جدا مفاديني الجو مبتدئ كذا جدا مفاديني الدار مبتدأ مرفوع بضمة الظاهرة على آخره wasi'atun khabar mubtada marfu bi damma az-zahira ala akhirih al-jawu mutadil yanayin madaidaici ne al-jawu mubtada mubtada marfu bi damma ala az-zahira ala akhirih mutadil khabar mubtada marfu bi damma az-zahira ala akhirih al-gubar sa'iru mai watsuwa ne qura din mai watsuwa ne al-gubar mubtada marfu bi damma az-zahira ala akhirih فائر خبر مبتدا مرفوع بضمه الظاهره على اخره الشارع مزدحم تيت mai cunkoso ne الشارع مبتدا مرفوع بضمه الظاهره على اخره مزدحم خبر مبتدا مرفوع بضمه الظاهره على اخره الطريق ضيقه wato hanyar matsatse ne a tsariƙo mubtada marfun bi damma az-zahira ala akhirih dayiqatun khabar mubtada marfun bi damma az-zahira ala akhirih mai ɓoyewa ne beran wato tana ɓoyewa ita beran wato a mubtada marfu bi damma az-zahira ala akhirih mukhtabi'a khabar mubtada marfu bi damma az-zahira ala akhirih na'am al-qa'ida qa'ida kullu jumlatin tatarakkabu min mubtada'in wa khabarin tusamma jumlatul ismiyya wato kowace jumla da yake hauhawa akan mubtada da khabar hmm. ana kiran shi jumla ismiya duk jumlan da yake hauhawa akan mubtada da khabar ya zama to jumla ismiya. Eh. na biyu بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الدمير المنفصل الدمير المنفصل الأمثلة مثالي أنا سامع wato ni mai ji ne kaga ana din shine damirul munfasil hmm. saboda shi wakilin suna ne wanda yana dogara da kanshi ba sai ba sai an manna shi da wani suna ko wani fi'ili ba kun ga ana hmm. ya dogara da kanshi ba a manna shi da wani suna ko wani fi'ili ba ko kaga ana dinna shine damirun munfasil mabniyun ala sukun fi mahalli raf'i mubtada sabi'un khabar mubtada marfu' bi damma az-zahira ala akhirih na'am nahnu muti'un mu masu da'a ne hmm. nahnu damirun munfasil mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'i mubtada muti'un khabar mubtada marfu' bil wawi نيابة عن الضمة annahu جمع مذكر سالم والنون يوض عن التنوين في الاسم المفرد نعم نعم أنت مجتهد كيف يقولين أنت ضمير منفصل مبني على الفتح في محل الرفع مبتدا ko da mubtada da ma yana samun rufa ne an gina shi akan fataha maimakon ya samu mai rufa mujtahidun don mubtada marfu bi damma az-zahira ala akhirih na'am anti nazifa ke mai tsaftace hmm. anti ضمير منفصل مبني على الكسرة في محل رفع مبتدا نزيفة خبر مبتدا مرفوع بضمة الظاهرة على آخره نعم هو ظاهر القلب شي مي تسركين زوجيا ne هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا ظاهر خبر مبتدا مرفوع بضمة وهو مضاف القلب مضاف إليه مجرور بالإضافة هي مهذبة ita mai tarbiyya ce mai ladabi ce هي ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا مهذبه خبر مبتدا مرفوع بضمه الظاهره على اخره نعم هي يا مدى المدرس ni kadai ne malam ya yaba ni kadai ne malam ya yaba madaha al-mudarris ce ne madahali al-mudarris madahali wa wane ne fa'ili wane ne al-mudarris shi ne fa'il ko wa aka yaba ni ni ne mafulun hmm. to sai aka ce iyaya mada al mudarris ni kadai malam ya yaba waye mafulun mafolin bihi din ni kadai ko hmm. to mafolin bihi din kuma ya zama muqaddam iyaya kan shine mafolin bihi hmm. duk inda iyaya zo mafolin bihi ne shi iyaka na abudu wa iyaya farhabun kaga wannan shine mafulun bihi an gane ku an yi taqdimin yi ko aika akhiri shi ko hmm. maf'ulun bihi muqaddam wa huwa mudaf wannan yawon din mudafun ilayhi iya ish ne maf'ulun bihi hmm. shine mudaf wannan yawon mudafun ilayhi madaha fi'l madi mabni ala al-fathi al-mudarris fa'il marfu' bi dhamma hmm. duk inda kaga iya kaga ji tsoro maf'ulun bihi ne eh zannar rajul ka saki kirji kawai kace maf'ulun bihi zannar rajulu sa'idan iyyak mutumin yayi zaton kai sa'idu ne ko sa'idu kai ne mutumin ya yi zaton sa'idu kai ne shi zonna yana kawo mafolin guda biyu ne an gane ku a kama a ce anta sa'id to iyaka anta sa'id mutu dawa kabar zonna ilu mali mafi alfaci waye ya yi zato arrajul shi ne fa'il marfu mai gama me ya yi zato sa'id maf'ul da farko maf'ul awar? me sa'id ya yi. iyaka kai ne maqul sani mutumin yi zaton sa'idu kai ne mutumin yi zato mutumin shi ya zato ne fa'il zaton me yi sa'idu me sa'idu ya yi kai ne mutumin ya yi zaton cewa sa'idu kai ne a ga samu maqulun guda biyu hmm? shine fi ilmajin mafi mabni al rajin fa’il فاعل don ma. فإذا مفعول الأول إياك مفعول الثاني وهو مضاف والكاف مضاف إليه نعم قبل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم التمييز تمييزي نعم الأمثلة إيه اشتريت رجلا بل na sayi riɗali guda ma'auni ne ناس ne na sayi riɗali guda kama ce na sayi loka guda ishtaraitu loka maza balhan ko fulan na sayi loka guda na sayi ritsile guda na mai bal nau'in biyu ne na sayi ritsile guda in na yi shiru shin za a gane abin da na siya na sayi ritsile guda na sayi mudu guda na mai akwai tambaya muƙaddar na sayi loka guda na mai wake to wannan waken shi ne tamyiz domin da ba don na ambaci wake ba ba zan iya ba za iya gane ko mai nasiya ba an san dai na sai mudu ɗaya na wani abu amma wannan abun menene shi ko ba lura ba ishtaraitu ridila na sai ridili na me shi ne hunaka su'alun muqaddar kenan na me an gane na sai ridili guda ɗaya na me na balgu na'am na'am gallatul ardu irdaban ƙasa ƙasa ya samu riba na ainihin irdabi shi ma kamar ma'auni ne na ƙasa ƙasa ya samu riba na irdabi na mai irdabi guda na mai kama ce ya samu riba na eka guda na mai alkama kuma lura ba ƙasa ya samu riba na eka guda misali na alkama to galla fi'il madi mabni al fati wa ta'u ta'u tahris al ard maf'ul bi mansu'a fa'il marfu bi damma hmm. irdabban maf'ul bi mansubun wa huwa mumayyiz hmm. wa huwa mumayyaz mumayyaz qamhan shine tamyiz an gane shi wannan shine mumayyaz shi aka shi aka yi tamyizin hmm. tunda an ce eka guda abu eka guda na shinkafa eka guda na masara eka guda na dawa eka guda na gero eka guda na ne, na alkama yanzu alkama shine ne shine tamyiz shine ya rarrabe mana hmm. wanda ko mumayyaz kan irdabar eh, ba a littajiru zira'an hariran alƙali a tajiri ya siyar mun da zira'i guda a tajiri ya siyar mun an gani a tajiri ba a ni ya siyar mun me ya siyar mun zira'i guda a tajiri ya siyar mun da zira'i guda na me na alharini. a tajiri ya siyar mun da zira'i guda na alharini. kaga na ce tajiri ya sai min da zira'i guda sai na yi shiru har yanzu magana mubham ne shi in an ce a mubham to yana buƙatar a kusan da wannan ibham din ya siya min da mudu guda na me sai a yi tamyiz na alhari ne an gane ba a fi'il madi mabni alal al-fati wa nunu nunul wiqaya wal ya'u damir muttasil mabni ala al-sukun fi mahallin nazmi maf'ulun bihi at-tajir fa'il marfu bi damma zira'an maf'ul thani marfu bi damma mansub bil fata an gane ko ya sai mun da zira'i wa huwa mumayyiz hariran tamyiz mansub bil fata hariran tamyiz fil haqal a cikin gona akwai 20 20 na me bakara na shanu fi harful jar al haqal ismu majrur bi fi وشروع جملة في محل في محل رفع خبر مقدم الشروع مبتدا مؤخر مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه ملحق بجمع مذكر سالم لأنه ملحق بجمع مذكر سالم والنون يوضع عن التنفيس المفرد وهو مميز أتكون قونا أقوي إشر نبي بقرة بقرة شيء التمييز مصوم بالفتح جبا أني كرتش sai na hudu tamir da me ya hada su ba abin da ya hada su kowanne gaban shi wannan farar rabewa ne hal kuma halin ka aka faɗa me yasa ka hada su Da abin da ke bayyana labari da kusa da shi shine kuma sai kama kenan shi ba wannan yana rarrafewa ne na ba da na ba da 20 na me na kudi yanzu yana ta tamiz to malai isa bai ta tamiz ba karkuta a to kai shurutu na ba da 20 na me na kudi yanzu yana ta tamizin ba kudi na tamiz ba to mai hada wani da hal ba abin da ya hada su ya nuna akwai baka fahimci bambanci ba har yanzu inda ka hada su shi wannan abu ne wanda yake cikin duhu a tambaye ka karar rabe shi shikenan mafi tamiz Hmm? a cikin gona akwai 20 na mai na shanu akwai 20 na mai na awaki in kai shuru ba za a gane 20 din ba shi ne kawai tamiz ne wani ba wani ba abin da ya haɗa shi da hal amma ji itu rakibar na zo cikin wani hali ka zo cikin halin da na zo akan abukan dabba na zo wani ba tamiz ba ne hali ne aka faɗa halin da na zo eh? na'am mafulin bishima yana samun mai eh to eh masu nasaba suna da yawa akwai abubuwan da suke samun nasaba ba shi suna nan da yawa ba inda yana dan nasaba ne to za ka fada cikin kuskure da yawan ka cewa duk mai nasaba shi ne kawai na. Irin da biyu na ce ma kamar wani ma'auni ne kama ce eka guda ƙasa ya samu riban eka guda na mai na alkama ka lura kamar yadda can aka ce mai ma ma'aunin da farko ah, rikilar kaga ba ma'aunin mu bane kamar kamar rabi ka ce mai loka ba zai taba ganewa ba sai yana najeriya ko ya tabbi dan najeriya ma mai ma'anar wannan loka da me ma'anar loka sai ce mai wani ma'aunin wani mudu ne to su maka zalika suna da irin wayannan abubuwan da mu ba mu da shi a nan eh كتاب التوحيد نعم أنا الغلو في أمور الصالحين نعم نعم باب ما جاء بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء أن الغلو أن الغلو في قبور الصالحين يسيرها أو يسيرها يسيرها أوثانا تعبد من دون الله باب أبن ديزو cewa lalle wuce gona da iri game da kaburin salihai yana mayar da ita gumaka wanda ake bautawa koma bayan Allah kun gane yayi idan aka wuce gona da iri game da kaburin salihai ya zama to ana aikata wasu abubuwa wanda shari'a bai yarda da shi ba a nan wajen yusayyiruha awsanan yana mayar da ita ta zama gumaka tu'ubadu wanda ake bautawa min dunillahi koma bayan Allah rawa malikum fil muwatta imamu na malik ya ruwaito a cikin motsa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala cewa lalle manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce allahumma la taj'al qabri wasnan yu'bad cewa ya allah kada ka sanya kabari na ya zama to gunki wanda ake bauta ma na'am ishtadda gadabu lahi ala qaumin wato fushin Allah ya tsananta ga mutane ittakazu qubur anbiya'ihim masajida da suka riki kaburburan annabawansu ya zama to masallatai na'am fushin Allah ya tsananta ga mutanen da suka riki kaburburan annabawan su ya zama wajen sujada kenan yin sujada a kaburburan annabawa yana janyo shirka an gane ko wani wasila ne daga cikin wasila na shirka so daga baya halatta ga mutumin kirki ya zo yana yin sujada ko yana yin ibada ko ya gina masallaci a kaburbura na mutanen kirki an gane in yayi haka ya buɗe kofa na faɗawa cikin shirka Allahu a'lam ولابن جرير بسنده عن سفيان واتو ابن جرير شي daga سفيان بن منصور عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى شن بقى ده عزى بقى نعم وقال قال له مستوي يا kasance yana yana kwaba musu ainihin gari ya kwaba musu gari ya jika musu sai ya rasu an gane ku zai nika gari in ya nika sai ya ringa jika wa mutane gari yana kwaba musu gari suna sha sai ya zo ya rasu fa aka fu ala kabarin sai suka lizimci kabarinsa wato mutumin kirki ne yana taimakon mutane zai zo ya nika gari ya kawo mutane su ringa sha an gane ku in ana aikin haji sai bi ma'ana ana aikin haji yana daukar nauyin ciyar da masu aikin haji to wannan aiki nasa na kirki sai ya sanya lokacin da ya rasu sai mutane suka lizimci kabarinsa ana neman albarka da kabarin mutumin kirki ya mutu sai a ringa zuwa kabarin shi ana sunkuyawa ana shafan kabarin ana ɗibar ƙasan kabarin sai aka zo daga baya kuma ana kiran sunan ma'abocin kabarin ana ya lata ka saukan mana da albarka ya lata ka ba mu haihuwa ya lata ka ba mu lafiya misali Ku gane ku haka nan abul jauza ya faɗa daga ibil abbas kana yalittu sawiqa lil hajj ya kasance yana nika ainihin wato gari ga masu aikin hajji ya jika musu Wani wa guna abbas radiyallahu anhu ma kala. Eh. la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za'iratul qubur annabi ya tsine wa mata masu ziyartar kaburbura wal muttakizina alaiha masajida wasu da waɗanda suka riki masallatai a gare ta da kuma fitullu hmm. wanda suka riki masallatai a wajen da fitullu wato makabarta aka sa fitullu sai ga makabarta dare sai ya zama kamar yini ne an gane kutu wannan baya halatta a sanya fitillu a makabarta ya sa wa shari'a sannan an ile wa mata masu ziyartar kaburbura kaga zahirin wannan hadisin baya halatta mata kwata-kwata su kai ziyara kaburbura an gane ku wannan shine mazhaban da yawa daga cikin malamai irin su ibn bas irin su ibn usaimin irin su fauzan wato da yawa daga cikin malaman saudiya wannan shine mazhabar su wato haramun ne ga mata su ringa kai ziyara kaburbura kuma ita tona ko to amma wasu malamai suna ganin cewa babu laifi ga mata su kai ziyara kaburbura inda ya zamanto wato ba za su yi raki ba sai suka je wajen ba za su ringa ihu an mutu an lalace ba kuma ita wannan ai ba za su ringa yin ihu ba ba za su ringa yin birgima ba ba za su aikata wani abu wanda ya saba mu shari'a ba to babu laifi su kai ziyara masu wannan fahimta sun kafa hujja da hadisin matan nan wanda annabi ya zo ya tarar da ita tana kuka tana ihu a masallaci a tana ihu a makabarta matan tana kuka tana ihu tana birgima a makabarta sai annabi ya ce ya hazihi ittaqillaha wasbiri ziri. Hmm. ya ce wacce ki ji tsoron Allah kuma ki yi haƙuri. ki yi haƙuri ki tsoron Allah ki daina kuka to ita bata san kowaye ne sai ta daga murya tana ilaika ni fa naka lam tu sabbi musibati tace ka shaidinka da ni ka mayar da hankalinka domin kai ba a musibantar da kai da irin musibar da ya same ni ba shi yasa kake min wannan magana to annabi da ya ga ta fara wannan bayani sai ya kauce ya kauce ba ta hanya kawai sai annabi ya tafi to bayan wani lokaci zaka ce ma wannan mata bayan ta gama kuka sai ce kin san ko wane ne Suka yi ma wannan wulaƙanci kuwa ta ce wallahi ban sani ba aka ce to wannan da yi ma wulaƙanci ba manzo ne sallallahu alaihi wasallam ta ce subhanallah ta ce wallahi ban san shi bane aka ce je ki bashi hakuri sai ta kama hanya ta je gidan shi tana zuwa gidan shi sai ta gama ta yi sa'a ba mai gadi sai kawai ta shiga gidan salin alin tana shiga sai ga manzo sallallahu alaihi wasallam ce ya rasulullahi wallahi lam a'rif ya rasulullahi wallahi ban gane ka bane sai annabi ya ce inna masabar inda sadmatul ula hmm. sai ce to amma yanzu dai ki sani baki yi hakuri ba yanzu ba ki da ladan hakuri hmm. domin hakuri ana samun shi ne yayin bugun musiba na farko idan musiba ya daki mutum bugu na farko sai ya hakuri a nan ne yake samun ladan hakuri amma yanzu kin gama yin kuka yanki ya kare sa'an nan kika zo kin yi hakuri ki san baki da lada mun gane ko wato wajen jilala a nan wajen manzo sallallahu alaihi wasallam bai masa inkarin ziyarta kabarin ba me yayi masa inkari ihun nan da take yayi masa inkarin rashin hakuri a wajen wajen zuwan ta kabarin ashe abin da aka hana rashin hakurin ana kuka ana ihu ana raki shine abin da aka hana sannan ga hadisin Aisha radiyallahu anha wanda ta raka manzo sallallahu alaihi wasallam har zuwa baqi'a an gane sannan akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda a hadisin Aisha wanda ana magana cewa annabi ya hana ziyartar kabari sai ta ce sa'an nan daga baya sai annabi ya yi umarni a ziyarci kabarin an gane sai ta aisha ta nuna da maza da mata gaba ɗaya ba su da bambanci wajen ziyartar kabari sai dai in ma za a samu bambanci shi ne abubuwan da mata ke aikatawa a makabarta na raki da ihu da birgima to idan mace ta kiyaye wannan doka ɗin, ba ta raki ba ta ihu ba ta birgima to ana ganin insha Allah za ka iya ziyartar kaburbura to waɗannan mata da aka tsine ma su ne matan da suke aikata irin waɗannan abubuwa sannan wani hadisi ya nuna ba a so mata su yawaita ziyartar kabarin ma kada su yawaita an gane ku to wannan hadisin da yake cewa an tsine wa masu sanya ainihin fitillu a makabarta wannan wannan ziyada din wal mutakhizina alaiha al masajid surj wannan ziyada din ya bai inganta ba an gane ku wannan wannan ziyada wanda ya zo har da fitilu masu sanya fitilu suna rukun fitilu a makabarta hadisi ne wanda yake za'ifi da wannan ziyada din rawahu ashabu sunan hmm. an gane ku eh su wane ne masu takhrij an yi bayanin shi da wanda ibnu tawon eh an yi bayani ku eh su shi an yi bayani tawon to masha Allah Allah shi taimake mu sai alburda shin alburda subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu